Allah kowace al'umma Allah ya turo mata manzo din ya mata gargadi sun zo daban-daban shekaru aru-aru da dama Watilka tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl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 waɗannan misali ne na annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wa manzon kafin annabi sallallahu alaihi wa ya zo ya aiko wa al'umma laqad arsalna rusulan min qablika Allah ce hakika mun aiko wasu manzanni kafin kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna lahum azwajin wa dhurriyya wa makanin kana li rasulin an bi ayatin illa bi idnillah likulli ajalin kitab Allah ya faɗa ya turo da manzanni kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. me aikin wannan annabawa gargadi da faɗa wa mutane kada su saba wa Allah babban abin da annabawa suke kira akai kai shine kada ya saba wa Allah haka yau babban abin da malamai na wannan al'umma na kwarai suke kira gare shi shine kada a saba wa Allah to a cikin annabawan wasu sun samu karbuwa an amsa kiransu wasu kuma an saba musu manzon Allah ya gaya mana a cikin hadisi akwai annabi zai zo a kiyama wani yana da mutane da yawa a bayan shi wani yana da mutane kaɗan a bayan shi wanda suka amsa masa manzo Allah ya ce wa nabiyu ma'ahu rajulan wani annabin kwata-kwata gaba ɗaya rayuwarsa da ya ƙare mutum biyu ne suke imani da shi mutum biyu iya shekarunsa duk sauran jama'a sun fanɗare wannabiyu ma'ahu rajulun wani annabi mutum ɗaya ne a bayansa in an zo an shiga layin annaba kowa ya zo da mutanensa sai ya zo da mutum ɗaya ina sauran mutane ya ce Allah duk sun kafirce mini Manzala Allah ce wannabiyu wa laisa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo ko mutum ɗaya ma babu a bayansa ko mutum ɗaya ina mutanenka duk sun fandare aka nuna wa annabi wani annabi yana da mutane da yawa da yawa da yawa a bayan shi ya ce wannan waye haka ya samu jama'a da yawa sai aka ce haza musa wa ƙanmuhu wannan shi ne annabi musa da shi da mutanensa malamai suka ce a cikin annabawa wanda suka samu mabiya da yawa da yawa akwai annabi musa bal daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi to amma ba wanda ya sha wahala da mutanensa irin annabi musa din alaihi salatu wassalam ya wahala iya wahala da al'ummarsa da, da jama'arsa manzo Allah ya ce rahimallahu musa laƙad uziya aksara min hadha fa sabar wata ran aka yi masa ba daidai ba ya ji ba daɗi ya ce Allah jikan annabi Musa haƙiƙa an cutar da shi sama da Abin da aka yi min ba daidai ba amma ya yi haƙuri ba abinda ba su yi masa na izgilanci ba ya sha wahala da su suka ce ba su yadda da abin da yake kira ba sun ce in gaskiya ne ya nuna musu Allah su gan shi a fili ga annabi nuhu ya shekara 950 balabisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama shekara dubu ba hamsin yana ta wa'azi annabi ne yana ta gargadi amma mutanensa ba su yi imani shi ba sai kaɗan wanda adadinsu ba su wuce ya ɗora su a cikin jirgin ruwa ya shuɗe ya tafi da su ba waɗannan mutane da suka saba waɗannan annaba suna ina suna wuta saƙo ya ishe muku ya al'umma musulmi haka kuma duk wanda ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana wuta manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki kila wa man ya aba ya rasulullah aka ce waye zai ki ya manzon Allah manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna wanda duk ya min da'a zai shiga aljanna ku ya ummata muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya bi sunna duk wanda ya riko da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi dan aljanna ne amma duk wanda ya saba wa annabi akan koyarwarsa annabi kai ya ce kar ai kaza kar ai kaza sai mutum ya zo yana aikata wannan abun to tabbas sai ya shiga aljanna sai ya shiga wuta wannan alkawari ne na Allah tabaraka ta'ala babu shi babu aljanna da haka wannan shimfiɗa ce na yi muku ya ku yan uwana musulmi annabawa sun yi ta kiran mutanensu su zo su bi Allah kar su saba wa Allah ani ibudullah ku bauta wa Allah kar ku yi shirka da Allah da komai babban abin da annabawa suka fara kiran mutane suka hana su zunubi mai girman gaske da yake halakar da dan adam ya dulmuyar da shi shine shirka duk wani annabi akan abin da ya kira akai shine shirka kada a hada Allah da kowa wajen bauta a yadda shine mai sama shi kadai shine mai ƙasa shi kadai shine mai gabar shine mai yamma kudu ta sace arewa ma tasa ne maza nasa ne mata ma nasa ne manya da ƙanana duka nasa ne komai da komai nasa ne mallakarsa ne mai mulki ne cikakken mulki bai da abokin tarayya bai da kini bai da sa'a bai da mata bai da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad komi shi kadai yake yi alkaunu kulluhu lahu duniya gaba ɗaya na Allah ne wa ma fil kauni kullu lahu da duk abin da ke cikin duniya duk na Allah ne shi shi kadai tilo wahdahu tabaraka wa ta'ala shine mai bada umarni ayi. shine mai bada umarni kada ayi. yi da mazanmu da matanmu dole ne musulmi ya shimfiɗa wannan a cikin zuciyarsa ya yadda akwai wani ubangiji da yake umarni ya ce ayi ko kar a kuma yana rayuwa ne a bisa inuwar da'a ga Allah da kuma biyayya ga manzon da Allah ya turo masa shine Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim yana cikin annabawan da suka sha wahala da gwagwarmaya da mutanensa akan shirka shi kam da Allah ya jarabe shi har ubansa mahaifinsa azara shirki ne daga gida ya fara wa'azi menene shirka hada Allah da wani wajen bauta wanda yau mutanenmu suna yi zunubin da annabawa suka yaƙi mutanensu zunubin da annabawa suka hana mutanensu su aikata zunubin da Allah ya fushi da mai aikatawa amma mutum zai wayi gari yana shirka yana bautar Allah yana bautar wani yana nema a wajen Allah yana nema a wajen wani Allah yana neman taimakon Allah yana ganin bai Allah bai isa ya taimaka masa shi shi kadai ba ya roƙi wanda ba Allah ba ya yi addu'a ga wani ba Allah ba da masu bautar kabari da masu bautar itace da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar dabba da masu bautar wuta da masu bautar farji da masu bautar shedanu aljanu Da akwai su a cikin wannan al'umma annabi ibrahim allah ya jarabe shi mahaifinsa da mutanensa su gunki suke bautawa mutum ya je ya sassaƙi itace ice a gona ya sare shi ya mai da shi kamar mutum Abin mamaki shi ya sare shi ya sassaƙe shi kuma sai ya zo ya zauna ya sa shi a gaba yana roƙonsa ya ba shi ruwan sama ya ba shi arziki ya ba shi lafiya ya ba shi haihuwa ya ba shi ya ba shi, ya ba shi ya ba shi. ina Allah yaya za ka roƙi abin da kai ka yi shi ka bar wanda ya yi ka kamar yanzu ne mutanenmu da mutum zai je gindin kabari wai yana neman taimakon wani malami ko wani shehi ya mutu ha amwatun gairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun qur'ani yace matattu ne ba rayayyu bane ba su ma san yaushe za a tashe su ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce in kun kira su ma waɗanda kuke kira ba Allah ɗin nan ba ba sa jin kiran ku in ma sun ji ba za su amsa muku ba ranar kiyama za su butulce za su kafirce da abin da kuke yi musu kuke roƙonsu duk wanda ya roƙi wani ba Allah ba duk wanda ya bauta wani ba Allah ba duk wanda ya nemi taimakon wani ba Allah ba taimakon da Allah ne kada yake ba da shi wallahi sai sun yi la'anta da tsinin neniya. da shi ranar tashi alkiyama haka abin yake da haka ka rike Allah ka huta kar a haɗa ka da shirme kar a ka da gunki kar a ka da wani ɗan adam mutumin da za ka rayu kana tare da shi ka san cinsa shansa ka rauninsa kasan lafiyarsa in yayi ciwo a kai shi asibiti idan ya yunwa ya ce a bashi abinci in ya matsu ya je ban ɗaki ya tsuguna ya yi kashi in fitsari ya watsa shi ya ruga da gudu ya je zubar da fitsarin nan amma abin mamaki ya mutum ya zo gindin kabari wai yana cewa ya bashi lafiya ko ya bashi arziki akwai batan da ya wuce wannan bautar kabari akwai masifa akwai tabewar basira da ta lalace wai har a cikin wannan al'umman wai mutum ya zo ya nuna wani dan uwansa wai ya ce wai shi Allah ne mutum fa a ce Allah ne fa Allah wane Allah wane kuma dan adam ne mai wannan sifar da na gaya muku gajiyayye miskini talaka mabukaci fajiri fasiki mushiriki, amma wasu su je su ce wai shi Allah ne wai kuma suna kiransa suna neman taimakonsa to ya za ku yi addu'a Allah ya karba Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ishtama'u وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ودن كوكي كرا با الله با ko kuda ba su halitta ba wallahi ko kuda wannan waliyin naka wannan shehun naka wannan akramaka Allahun naka wannan Allah naka wannan wanda kake kaddasawa kake nazzahawa kake tsarkakewa kake zuwa kana roƙonsa a kabarinsa ya mutu an binne shi ya zama turbaya ko guda bai isa halitta ba da duk duniya za su haɗu su halicci guda wallahi ba za su iya ba wala wuji ta ma'ula in ji ƙur'ani kuma duk wani mutum ɗan adam in yana cin wani abu ko yana shan wani abu in kuda ya zo ya taɓa wannan abu ya tsotsa ka duba kana shan mangoro sai kuda ya zo kuna sha tare kana shan kankana sai kuda ya zo kana sha tare in ya fusga ya tafi in ya ruga da gudu waɗanda kuke bautawa ba Allah ba wanda idan za ku faɗi kuke kiransu ba Allah ba wanda kuke tafiya kabarinsu kuna roƙonsu bayan sun mutu wanda kuke kiransu suna matsayin gumaka wanda ba ku taɓa maganinsu ba amma in kun zo faɗuwa sai ku nemi taimakonsu me suka halitta ku gaya wa Allah me suka halitta a cikin ƙasa Inda gaske kuke yi ko sun taya Allah ne wajen halittar sama sun taimaki Allah a lokacin da zai halicci sama amlahum shirkun fi samawat ku zo da wani littafi kafin wannan alkur'ani ko wani gurbi na ilimi da zai tabbatar da abin da kuke aikatawa na shirka dinnan inda gaske kuke yi to daga cikin masifar da take damun musulmi yau akwai wanda tauhidin ma ba san shi ba ana ta kokawa ne amma gane Allah shi kadai yake bauta a tukunna da saura kaga mutum ya rataye sallaya ya tafi masallaci ya je sawun gaba amma wallahi yana shirka kwarai kaga mutum ya tafi wajen wa'azi yana zaune amma in ya tashi bukatar sai je roki gunki ko ya roki itace ko ya roki wani abu baka da addini idan kana shirka shirka rushe aiki yake yi wa man yushrik billahi faka annama harra mina as-sama'i aw fatakhtafu at-tayru bihi ar makanin sahik haka ya ce wanda yi shirka da Allah kamar wanda ya faɗo ne daga sama can sama kafin ya sa tsuntsaye suka gutsutsure shi suka kacancana shi suka zubar da shi a cikin daji ba shi ba labarinsa iska ta yi watsi da shi ba ka da daraja a wajen Allah in kana shirka ba ka da matsayi a wajen annabawan Allah in kana shirka kuma babu kai ba hada gidan zama guda ɗaya da annabawan Allah ɗan wuta ne kai da aka yan uwana abu na farko da ya kamata mu kula da shi shine mu nisanci shirka mu nisanci duk abin da za mu haɗa Allah da shi wajen bauta rataye-rataye makale-makale binne-binne duk mu guje shi ya saba wa aƙida islamiyya mutum ya rataye wani abu a gidansa wai maganin kariya ba kana da Allah ba wannan kahon da ka sa a ƙofar gidanka shi zai kare maka gidanka daga zalimi ko ɓarawo wannan bokan da ka je wajen ya baka wannan maganin shi ne kuma zai je ya ba wa wannan ɓarawon bango. me fasa bango da ya zo ya jingina a ƙofar gidanka yana jingina sai dai gan shi a cikin ɗaki ba dai shirka bane da tsafi shirka ta ci shirka kenan sai dai ka gan shi a cikin ɗakin ka shi malamin da ka je baka wannan karatiya kana can kana bacci a gidanka wai kai wai ka sa mai kare ka ka bar Allah ka kama laya ka kama guru ka kama kambu ka kama kayan tsafi kuma wallahi wani abun bakin cikin idan ka kwance layun da ake ba mutane tarkace ne kurin a ciki saboda tsabar sun rena muku hankali in boka ya raina ka sai ya zuba maka kashin awaki ya ce je ka rataye a gidanka shi zai kare ka da yake gaja ne kai kuma ka yadda ka karba haka ne malam akwai layar da muka je muka buɗe ta wata rana da muka buɗe ta kun san me a cikinta kan wani wato kan kan wata halitta ne wata dabba da ake cire ta hawainiya ko wahainiya irin mai dan tafiya a hankali a hankali tana dan rikidewa tana canja kala din nan jame ko me dame to kan dame ne a yaren mutanen Nijar mu dai a Najeriya hawainiya ko kuma wa'ainiya haka muke cewa shi ne a ciki da tsokan nama guda ɗaya aka sa tsokan nama aka buɗe bakin aka saka aka ɗaure aka race aka ba mutum aka ce ka je ka yi ta fama wannan wai shi zai kare ka akwai layar da na buɗe ta wallahi tallahi garin masara ne a ciki ko baka san masara ba kai garin masara amma an rataya maka ita a mota an rataya maka ita a ɗaki an rataya ma yanzu mutane har yanzu ba ku farga ba kai shirka manzo Allah ce man allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataya laya irin wannan to ya zama mushriki ya shirka abu na biyu jaka ta biyu ita ce tsafi sihiri abinda mutane suke yi akai akai suka yadda da shi suka imani da shi da yawa daga cikinsu sai wanda Allah ya kubutar tsafi sammo jifa baki nufin sharri keta mugunta mutum ne ma yake danne dan uwan shi tsafe-tsafe da sihirce-sihirce sun cika gidajen mu sun zama ruwan dare mai mulki tsafi ɗan siyasa tsafi ɗan kasuwa tsafi matar aure tsafi yar budurwa ma tsafi ɗan makaranta a makaranta tsafi malamin makaranta tsafi mai tura wilbaro ma tsafi mai noma ma tsafi mai sana'ar hannu tsafi mai aikin ƙarfi tsafi tsafi tsafi tsafi fa aina tadhhabun ina za ku je la ilaha illallah واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر suna koya mutane sihiri asihar manzo Allah ya ce ku kashe duk matsafi namiji da matsafiya mace duk wanda aka kama shi yana tsafi a cikin maza ko aka kama ta tana tsafi a cikin mata a hukuncin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kashe ta ake yi adam Allah yana magana akan ishanibu sab al-mubiqat ku guji zunubai guda bakwai masu halakarwa annabi ya ce masu halakarwa da ya ambaci shirka a cikinsu sai da annabi ya ambaci a sihar tsafi haka imamu zahabi ya kawo cikin alkabair mu bunne-bunne yau ko ofishin gwamnati aka ba mutum sai ya tafi gurin malamai bokayi sai a ce to kai hukku da kuka zauna a haka wannan zamanin wannan kujera ba a zama a haka shi ma wanda ya zauna a kanta sai da ya zo ya mu sai da ya taimaka aka zo aka yi masa aiki kai ma ya kamata ka zo a duba maka a harhaɗa maka a makala maka a rataya maka a yi kaza a yi kaza kuma idan ya gama gaya maka duk wannan shakiyancin sai kuma ya ce ka ba da ɗan abin kafin alƙalami matsiyaci kenan neman kuɗi yake da kai ya raba ka da aƙidarka ya ɗora ka akan shirka tsafi mutum wai sai ya ce wai in ya hau wata kujera wai tsafi zai ta yi wai tsafin nan shine zai rike shi har zuwa adadin shekaru wai ba zai sauka kan kujerar ba sai ya mutu ƙarya kake yi wallahi tsafi ba zai rike ka ba kuma duk wanda yake mai matsayi ne ana kawo masa abubuwa da yawa binne-binne ne kashe-kashe ne menene ga sun abubuwa da yawa ɗan karamin abu in ka samu sai a ce sai ka je ka yi sanmu in ɗan kasuwa ya buɗe shago shi ma sai ya tsafi kafin ya fara kasa kaya sai ya tsafe shagon an yi tofe-tofe an kira sunan aljanu ya sarma ya ilu ya damda ya ilu ya kamka ya ilu ya zulje ya ilu ya ilu ilu ilu ni na kasa gane wani tsinannen aljani ne wannan ilin wallaki a yi ta kira a yi ta kira wannan shago ne ya bude zai nemi halal ɗinsa ba da zai ci bai yadda ya yi addu'a bai yadda ya kar ta ƙura'ani, bai yadda ya addu'o'i da annabi ya tabbatar mana ya shiga shagonsa da sunan Allah da tauhidi da ikhlasi ba a sai ya yi tsafi akwai waɗanda a shagunansu a tsakiyar shagunansu a bunne suke da abubuwan sihiri da sammu da zafi. saboda shi a wajensa idan ya yi ciniki wannan tsafin ne ya mai ciniki ba Allah rabbu samawati wal ardi ne ya bashi ciniki ba amma ba mamaki ka ganshi a sahu na biyu ko na uku ko na ɗaya a masallacin juma'a yana shirka da Allah yana aikata sihiri da sammu kuma idan an zo wannan abu mai rai sai a kashe shi a yi tsafi da shi a kama akuya da ranta ko a kama rago da ran shi a binne shi a rami tun yana kuka sai ya mutu rami za a tona iya girman rago ko tunkiya. sai a sa shi a rami ana tura masa ƙasa ana tura masa ƙasa har kansa sai a danna kansa sai a tura mai ƙasa Idan daina shan numfashi ya yi buge-bugen da zai sai ya gama mutuwa to sai a zaro shi sai a ɗauko shi sai kuma a zo a yi sammu da tsafi da naman shi a kama kaza da ranta a tona rami a binne ta tana kuka sai ta mutu a tone ta a yi tsafi da ita ko a hura wuta wuta tana ci a samu daro ko faranti sai a ɗora zakara a kai wutan nan tana ƙona zakaran nan yana yana tsalle yana kaza ana danne shi yana tsalle tana ƙona shi tana sai wutan nan ta ƙone shi tas ka kashe abu mai rai kuma kai kana buƙatar ka rayu kuma ka samu biyan buƙatar ka da masu yin tsafi da alƙur'ani su rubuta alƙur'ani da jini wal iyazu billah a ɗauki suratu yasin a nemi jini na mushe wal billah ko a nemi jinin ɗan adam a kashe mutum a tsiyayi jininsa a zo a rubuta suratu yasin a shanye ko a rubuta ƙur'ani ko a je a tari jini bi wuka addamul masfuha a sa shi a cikin tawada a cikin kwalba a sa alƙalami a rubuta qur'ani da shi a nade a rataya a wuya da shi mutum yake kwana da shi yake tashi da shi yake zuwa sallar juma'a yana daura kogonsa ridda duk wanda ya rubuta qur'ani da jini ya ridda kai malamai ce mana suka duk wanda ya ga qur'ani a cikin najasa ma bai dauke ba yana da iko ya ridda ba wai kai ka dauka ba kar ka yi dawafin yadda Allah ya ce a yadda annabi ya ce ayi kai kuma ka akasa ka sa ka'aba a damanka mutane kana ratsa su kana a haka zai guda bakwai din nan kai ka ɗauka aikin Allah yake aikin aljani yake yi wannan fa kaɗan ne daga cikin misalai na abin da mutanenmu suke aikatawa yau ba san Allah ba an ƙi yadda wai mulki ba za a same shi ba sai an yi tsafi an ƙi yadda kasuwa wai ba za ta zauna ba wai sai an yi sammu sai an yi tsafi mata aure sun ƙi yadda ba za su iya zama aure ba sai sun je gidan bokaye sun karar da kayan ɗakinsu suna ba wa bokaye kuɗi ku ji tsoron allah ya ku iyaye na mata manzo allah yana faɗa cewa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama manzo allah sallallahu alaihi wa ya yace duk wanda ya je gidan boka ko ya je gidan mai bugun ƙasa ko ya je gidan mai duba ko ya je gidan gobe da nisa ya gaskata shi da abin da ya gaya masa to ya kafirce gaba ɗaya da abin da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani ya bar musulunci A hadisin imam muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya je gidan boka ku tuqbal salatun na laila duk wanda ya kai kansa gidan boka da nuyan neman taimako ko agaji ko na abu sallarsa ta kwana arba'in ba za a karbe ta ba Allah bai zai karbe ta ba ka je da yawa ko ka je kaɗan duk da ka je gidan boka ya zabtare maka sallar kwana arba'in kuma ina so in shaida ma duk wanda ya mutu aka je masa hisabi aka samu a cikin sallolinsa na farilla akwai kwaya ɗaya da babu to sai ya shiga wuta ban ga yadda za ka iya biyan waɗannan salloli arba'in arba'in arba'in ba an yaudari wa mata an raba su da allah an haɗa su da bokaye kana zaune da matarka saboda allah amma tana maka tsafi tana maka sihiri tana maka sammu wai yau mata wai har kafe namiji ake yi kina nan kina zaune baki kafe shi ba ga yanzu da karfinka da komai wai mata ka ta kafe ka in an kafe ka baka da wani motsi duk abin da ka kafe shi yana rataye wai sai yanda aka yi da kai akwai maganin kafi da ake ba mata ki kafe mijinki kuma duk waɗannan tsinannun mutane bokaye da suke cikin mutane suna rayuwa da su su ne marasa albarka su suke ɗora matanmu akan wannan wallahi kar yi mamaki da gemunka da dangale wandonka da zuwanka masallaci da karatun ƙur'aninka in kai wasa wallahi matarka ba ta fashin gidan boka ba su yadda ba suna ganin namijin wannan zamani sai an tsafe shi ga fada tsakanin kishiya da kishiya tsafi tsakanin kishiya da kishiya duk matanka ne ka aure su da salatin annabi duk matanka ne kana son su ka aure su ka hada su a gida amma suna bala'in gaba wacce ta je gidan wannan boka a kashe kuɗinka wancan ma ta je gidan wannan boka a kashe kuɗinka ba sa ga maciji su raba kansu su raba kan 'ya'yanka kana zaune ka zama banza ba za ka iya ɗaukan mataki ba ta bar musuluncinta ta bar aqidarta wannan da ita za ka yi tarayya a gidan aljanna wannan kazamar mata ke da haka kike ganin za ki samu nasara wata ta je gurin boka ta ce bokan ya ce ke matar wani ne daga wuri kaza kika zo kuma matsalarki kaza kaza ne ta ce la haila wallahi mala abin da ya kawo ta kenan ya gama da ita ai bokancin kenan kafin ta gaya masa bukatar ta ya yi bayanin bukatar sai ce faɗa abin da yake so ce ai kaga mazanci me kike so a mata kishiyarki wata ta ce haukata ta nake so a yi akwai malami cikin malamanmu masu da'awa da yake faɗa ya ce wallahi tallahi ya san yar uwarsa da kishiyarta ce ta haukatar da ita ta mai da ita mahaukaciya tuburan saboda tsabar bin boka to matar da ta zama mahaukaci, ya mijinta zai amfana da ita ka duba lalacewa wannan al'umma mutanen nan idan ba a kai su makaranta ba shi sa duk wanda ya bar matarsa ba ta zuwa wa'azi duk wanda ya bar matarsa ba ta zuwa makaranta duk wanda ya bar matarsa ba ta sauraron malamai duk wanda ya bar matarsa ba ta da ilimin addini duk wanda ya bar matarsa kara zube to yi mamaki kada yi mamakin abin da zai tarar a gidan shi wallahi tsakanin kishiya da kishiya ga ɗaki ga ɗaki wallahi kowa ne ma take ta kashe wata wata cewa ta yi malam a kashe ta kawai yi tunda malam ɗin shine ai almighty Allah shine Allah subhanahu wata'ala shine komai ai saboda baki da hankali ta ce a kashe ta to kar ka yi maganar tsafi da sihirce-sihirce a cikin gidajenmu na aure kuma ina shaida muku duk mutumin da ya ajiye mata sama da ɗaya wallahi ka sa ido a kansu ba su da garanti sai wanda Allah ya kubutar ka sa ido ka sa musu na ƙurulla idan duji idan mujiya ka lura da shige da ficen kowa duk inda mace za ta je ka tambaya ina za ki in ka ga ta daɗe yaya ina kika je in ka ga ana yawan buge-bugen waya yaya in ka ga ana wasu kulle-kulle ka kaɗe ka ce ya me ake ciki a yi bayani in gane gidanka ne a barka da cefane a zubar da kai a titi baka san me ake yi ba kana sunna kana ahlu sunna ana shirka a gidanka kana kana ahlu sunna ana bid'a a gidanka kana ahlu sunna ana kafirci a gidanka ina sunnaka. ka ɗauko mace ka ciyar da ita da safe da rana da daddare da yamma asibiti kudin kitso kudin kaza kudin kaza kudin kaza duk kai ne wahalalle amma baka da control baka da iko akan addininta da aqidarta haba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ya kwanda imani ku kiyaye kawukanku da iyalinku Allah cewa ya ku kiyaye da ku da iyalanku in ka kare kanka kana zuwa masallaci in ka kare kanka kana aikin tauhidi in ka kare kanka kana bin Allah to yaya iyalinka ya matarka ya ƴaƴanka an taɓa cewa za a zo a addini ka manta matanka ka manta ƴaƴanka to yana cikin masifar da take damun yan uwa wallahi wani zai ga shi ta kansa kawai yake bai damu da addinin matarsa da ibadarta da sallarta da karatunta da komai ɗinta ba to ina shaida muku wannan abin yana faruwa iyaye mata ku ji tsoron Allah ku daina bin bokaye ku daina zuwa kuna tsafi ku daina zuwa kuna karar da kayan ɗakin ku kuna ba bokaye kun ji haɗarin zuwa gidan boka wata mata an je ta komai ya ƙare gadon da aka sai mata ta sa shi a kasuwa katifar da mijin yake kwanciya ta sai da ita ta sayo ta ciyawa kabar ɗin da aka sayo ta sayar yan kujerun ta sayar yan kayan kwalliyar ta sayar ta shiga kicin yan kayan kwanukan da aka sayi wa mijinta rinka mai abdus ta sayar kun san wa take kaiwa malamin ta boka ta karar da abin ɗakin ta talauce har ta fara ɗiban A atamfofinta da suturarta duk ta kai wa boka in dai mace bari in gaya muku wani abu guda sai wanda Allah ya kubutar in dai mace aka ce mata za ta mallaki gida za ta mallaki mijinta to duk abin da ta mallaka za ta iya ɗauka ta ba da shi a banza don a biya mata wannan buƙatar ka mai da hankali watakila a gidanka haka ne to akwai wannan matsaloli fada da 'ya'yan kishiya idan mace ta zo ta ga a cikin 'ya'yan kishiyarta Allah ya daga wasu yaran mai gidan yana son su mai gidan yana harka da su sai a ta bin boka a ce a haukata yaron nan akwai yaron da aka kawo shi haka kawai sai ta surutu yana dariya haka kurin kuma an saita an ga uban shi ne yake son sa ubansa yana ji da shi uban shi yana sa shi a cikin al'amuransa su kuma sauran mata da ba su da 'ya'ya manya sai suka ce bari su kassara shi wai yanzu lalacewar mu ta kai gafa 'ya'yanka da ka haifa a gidanka in ba ka yi da gaske ba matanka za su yaƙi 'ya'yanka su kai su wurin boka a halakar da su suna su 'ya'yan su yi sama waɗannan kuma su yi ƙasa an sha kawo mana cases da uwa za ta mutu ta bar 'ya'yanta 'yan mata budare budurwar yarinya wallahi kishiyar uwarta ta hana ta yin aure a zo tambayan halinta kishiyar uwarta za ce 'yar iska ne kar ku neme ta ku nemi wance akwai yarinyar da aka kawo ta ce ita damuwarta ba ta iya bacci tana cikin matsala me ya faru ta ce uwarta ce ta mutu me ya faru ce babana ya auro matar da ba ta so ta gaya mini karara ta ce mata wance wallahi matukar ina gidan nan baki saki aure ba sai wance da wance sun yi aure ta ce ni ne babbar yar amma ta yi rantsuwa ta ce ban isa in samu miji ne aure ba sai 'ya'yanta sun yi aure kuma ƙannena ne ga sunan 'yan jiniya sakandare 'yan sakandare school ba su ma gama makaranta ba amma ta ce magana ni ne aure ba zan yi ba wato ka ji abin da matan nan take magana kamar yadda ka san kun faye kun a hannunta yake Tasha sha bokanci ta sha tsafi ta je gidan boka ya gaya mata komi yana hannunta yana faruwa su kashe 'ya'yan kishiyoyinsu akwai matar da ta zuba ta zuba guba maganin bera ta sa wa 'ya'yan kishiyarta ta kashe rashin tsoron allah duk wannan a cikin gidajenmu ne yake rayuwa fada tsakanin 'ya'yan miji fada tsakanin kishiya da kishiya faɗa tsakanin uwar miji da matar miji in kai wasa uwarka mahaifiyarka da take gidanka wallahi in ba kayi da gaske ba matarka sai ta hana ta zama a gidan nan kuma yanzu wasu gidajen gabar da matarka take da uwarka da ta haife ka ba ta yin gaba da kafira ba ta son uwarka za ta bi duk inda za ta bi ta je ta nemi magani ta rufe bakinta yanzu da irin wannan nan gidaje musulmi za mu rayu da irin wannan kazanta, to safi da sihiri ya damalmale rayuwarmu ɗalibi bai a makaranta idan yana cin na ɗaya ba idan wani yana so ya ci na ɗaya, sai ya kai shi gurin boka kawai sai mai san mu an sha kawo mana wannan kes ɗin yaro yana da ƙoƙari yana da basira yana ɗaukan aji na ɗaya yana ɗaukan kaza a jami'a wallahi sai a zo a dora masa wata masifa duk ranar da an raba su da Allah an haɗa su da Allah ga mutum ya sai mota sabuwa sabuwa sai kai aje a tsafe ta a rataya masa layu da guraye a ƙarƙashin sitiyarin motarsa a farke kujerar motarsa inda yake zama shi direba a shimfiɗa masa wasu layu malamin ya ce mun gama da motar ka duk inda kake so ba wanda ya sai dauke ta ba za kuma ta taɓa yin hadari da kai ba wani lokacin ma hoton wani malamin za a bashi kasan akwai wasu malaman da an mai da su gumaka duk wanda kaga a jikin motarsa ya lika hoton wani shehi ko wani malami to akwai wani abin da yake nufi a jiki musamman 'yan bid'a suna liƙawa jikin su yari saboda neman tabarruki da wannan su liƙa a jikin motar saboda wannan malamin suna ganin yana da daraja da zai iya kare mota kar ta faɗi shirka tsafi sanmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan addinin musulunci bai zai yiwu ba sai mun kiyaye waɗannan abuwa jaka ta uku ita ce harkar zinace-zinace ta samarinmu suka lalace yau zina neman mata da neman maza mata su nemi maza maza su nemi mata da ana cewa neman mata ana nufin maza ke neman mata amma yanzu abin ya juya maza suna neman mata da mace ba lallai rabu da ita lafiya ba wani maza ga yana da'awar addini ko da'awar malinta da ilimi amma an ba baka tarihin sabarnar da yake abin ko kare ba zai ci ba saboda son sha'awa da son zuciya sha'awa da hawa sha'awa da son zuciya su ne abin da suka kai iblisa wuta yau ta kai ga idan mutum ya zo yana neman yarinya budurwa da zai aura sai ya yi ta bincike ba ta bin maza ba a fita da ita ba ta zuwa ɗakin samari a makarantar siyaya ya baka da garanti baka da tabbas mutum ya zo ya auri yarinya budurwa kafin wata shida ciki ya yi ƙato bum daga yana ta zo da shi kaya ka ɗebo baka sani ba kafin wata shida fa wani ya ce malam abin ni na ɗauka ƙoshi ne wallahi naga ciki yana girma naga ciki yace shi to saurayi ne bai taba yace ya dauka koshi ne can bayan yan abin nan ba sai ji yarinya cikin dare tana mm. yace ya ya kai ne ta ce na kuda yace a baki saboda ba dai a nan gidan ba ile da aka kaita aka auna sai aka ga ai ta cika lokacin haihuwarta shi ku kwata-kwata aurenta ko shi shida ma bata kai ba daga ina kika kawo shi ba bayani ya je ya ɗauko ya sari ne ya ɗaya motar ka ce shi sa ina jin kunnen samari ina gaya muku wallahi duk wanda zai yi aure a wannan zamanin ya ku matasa ku tsaya ku darje ku yi bincike na gaske kafin ka ɗauki yarinya ka shigo da ita gidanka zinan nan ba a gane ta a riga zinan nan ba a gane ta a fuska yau al'amura sun lalace ta waya din nan da za ka sayar wa yarinyar da kake nema ta wannan wayar wani zai kira ta yaudare ta ije lalata ta akwai wawaye marasa basira ma a cikinsu ta je ta yi zinan ba ta sani ba ashe ta ɗau ciki akwai iyayen da ko bincika al'adar 'ya'yansu ba sa yi 'yan mata ki ma gane yarki tana al'ada a matsayin ki na uwa baki da basira baki da wayo ba sa bincike duk lokacin da kika yarki ta daina yin al'ada ko rashin lafiya ko kuma tana da juna biyu ba sa bincikawa a zo a ɗaura auren yarinya ta yi wata wajen hudu ba ta yi al'ada ba saboda uwar ba ta bincika ba daman uba ba harkarsa ba ne mutum ya zo ya aure an zo masa da kaya gidan shi a zo a ce tafka rikici a ce iyayen su to yanzu dai wannan al'amari tun da dai kana son ta tana son ka tsayi ne ya kama sai dai a rufe asiri a rufe asiri a kan me a nan za a rufe asiri a kawo maka sojan da ba naka ba gidanka <laughs> wani ya wani ɗansa ya tashi yana girma aka yaron da ya fara baki yana ganin uban sai ce uwa ka baba <laughs> sai uba ya ce kai yanzu ɗana ne yake zagina, ya ga kuma abin ƙaruwa yake da ya abin sai ɗin sai zage shi sai ce kai wannan yaron ba ɗana ba ne wallahi da aka je aka yi bincike ku sai ga ci kuma ba ɗansa ba ne kawo masa shi aka yi gida to kai ma in baka kula ba za a iya kawo maka tarkace gidanka shi yasa duk mutumin da zai aure a wannan zamanin ka tabbatar yarinyar da za ka aura ta yi al'ada a wannan watan ka tambaya zancen da kuke zuwa na banza na bata lokaci shirme ga abin da ka tambaya na ilimi ka samu garanti ka ce wancan banki da al'ada tun yaushe in ta ce ta ayya wata na hudu ma ni ban gadi ni ba ka ce kai to kin je asibiti in ciwo ne wannan ba damuwa amma lafiya kalau to wata ila akwai wani abu waye ma yau yake wannan tunanin idan zai aure kuma waɗanne yanzu fa saboda rashin kulawar iyayenmu fa rashin kulawar iyaye mata fa sai mutum ya je ya auro yarinya budurwa ranar da ta tare ranar da ta tare ta tare a ranar miji yana murna za a kai masa amarya yana zuwa sai ta ce ita al'ada take yi ba lissafi ba a yin aure a irin wannan yanayi sai a tambayi yarinya yaushe kike al'ada sai ta ce ranar kaza nake al'ada sai a ce to a daga daurin auren a mai shi sati biyu nan gaba yaushe ke al'ada ai yau saura kwana uku daurin aure kuma saura kwana uku fara al'ada sai a ce a a yi hakuri a daura auren nan bayan sati biyu in miji ya ta faɗa a ce ka yi hakuri ko wani uzuri ne in bai gane ba a yi masa bayani ƙarar dalla-dalla amma da yawa ana zuwa a yi aure a kawo wa namiji yarinya tana cikin wannan yanayi kaga ba daidai ba ne ba wai auren bai yi ba ba wai kaza ba ne amma ba fikihu a ciki ba wayewa a ciki babu sani ya kamata a ciki wannan in yana nuna wani abu yana nuna mana sakaci na iyayenmu na rashin kulawa da rayuwar 'ya'yansu da bibiyarsu da bincikansu su tabbatar da mai suke yi mu dawo kan maudu'inmu wai me yasa mutane suke yawan zina me yasa yan mata zina me yasa zawarawa zina me yasa mazan aure zina me yasa kaza ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yayi bayani akan zina yana cewa yana cikin mummunan zunubi a duniya da Allah baya so shine zina yace bayan shirka da Allah da kafirci ba sai zina da sihiri zina Allah baya son zina yana bayani akan matakan zina yace mutum ya zo ya yi zina da yarinya budurwa a janabiya ya kamata a ce ka aure ta auren sunna sai ka kauce hanya ka je ka lalata mata budurci ka shige ta ba ta hanyar da Allah iya yadda ba ya ce wanda ya fi wannan muni sai mutum ya zo ya yi aure ya zo ya zina da matar da take matar wani ne wannan ya fi wancan da wanda ya zina da yarinya karama wadda bata yi aure ba da wanda ya zina da matar wani wadda take gidan aure wanda ya yi zina da matar wani wacce take gidan aure ya fi muni sai wanda zai zo ya zina da yar uwarsa kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko yarsa ko ya zina da uwarsa har uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har uwa ko ya zina da surukarsa surukarsa uwar matarsa jama'a kun san cewa a cikin wannan al'ummar an samu uban da yake soyayya da yasa uba uba aka kama yana soyayya da yasa kuma wannan matarsa ta kama shi yarinyar tana turo masa wasu abubuwa subhanallah subhanallah wallahi lokacin da aka yi wannan fatawar na ce yanzu ki ji tsoron ta ce wallahi tallahi malam na rantse maka da Allah na kama mai na yana soyayya da yasa budurwa ya ce ta ce wallahi malam tsiraicin sa yake haskawa a waya ya tura wa yar ita ma ta turo na ta tsiraicin wannan al'umma ina za ki je shi sa na gaya muku wani lokacin ana maka magana akan fasad akan barna da mutane suke wallahi hankalinka bai zai dauka ba to an samu ma wanda yake lalata da yar tasa uba ya nemi yarsa karewar iskanci da rashin mutunci kenan karewar rashin kunya karewar fitsara karewar rena Allah da rena shari'ar Allah da dokar Allah kenan bacci maganar zina da matar ɗa mutum ya zo yana zina da matar ɗan shi ɗanka na cikinka ka fake shi ya yi tafiya ka keɓance da matarsa wallahi duk wannan abin da nake gaya muku wallahi an kawo shi gabana da sunan fatawa ina faɗa ne da sunan wa'azi mutane su yi tsoron allah su gyara ko matar aure ta yi soyayya tana neman ɗan mijinta saurayi ba ka gane karatun ba ko matarka tana neman ɗanka saurayi ita take neman shi ta yi lalata da shi saboda an rayuwar auren ba addini ai duk mutumin da ya ce auro mace mara addini to ya shirya wulakancin da zai gani a gidan shi yasa manzo Allah ya gaya mana idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir batta maganar mutum ya nemi matar makocinsa an yazni al-insanu bi halilati jarihi yau ba aminci sai kaɗan makocinka zai iya neman mataka. akwai wadda kullum idan ya dawo gidansu sai ga tarin kayan miya da cefane mai kyau sai ce hajiya wannan daga ina ne sai ce a abokinka ne fa ya kawo makocinmu ne ya ce a a hajiya a a malam ashe neman teke ya ce mata duk da ba su da kayan abinci ta rabu da wannan abokin nasa makoci ne fa a yi masa magana kawai sai ta buga masa waya shi kuma idan makocin ya yi tafiya shi kuma ya zo ya neme ta duk a cikin unguwanninmu da gidajenmu sai wanda Allah ya kubutar akwai maha'inta maza marasa tsoron Allah suna neman lalata da zina da matan makotansu da abokanansu amininka ya aminta da kai ka shiga gidansa ka lalata mata masa mata fa aina tazhabun Allah ce azzaniyatu wazzani fajliju kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah wanda bai taba yin aure ba in yayi zina a same shi a zabga masa tsumagiya ɗari sai an kai ta har ƙarshe in jikinsa zai fashe sai an yi mai aure kuwa wanda ya taba yin aure yayi zina daman zinarsa ta fi muni shi kashe shi ake yi to me yake jawo zina a tsakaninmu cakuɗa da mata ganin tsiraicin mata ko a makaranta ko a kasuwa ko a ma'aikata ko a wajen sana'a matukar namiji zai rinka haɗuwa da mace yana ganin budurcinta yana ganin fitinar da ke jikinta kirjinta yana ganin gashinta yana ganin kaza yarinya za ta tafi aiki ta caba kwan yau ya gani ya haƙura gobe ya gani ya haƙura jibi sai ga yana neman ta shedan sai ya zo ya kulla kawai shikenan sai a je a tabarna da sun ɗanɗana ɗaya sun ji daɗi sun ci gaba ikhtilat taro maza da mata a cakuɗa maza da mata da sunan taron makaranta da sunan taron ma'aikata da sunan taron kaza abun tausayi yau har makarantunmu na islamiyya ma zuwa muke muna haɗa maza balagaggu da mata balagaggu a azuzuwanmu a makarantunmu muna haɗa balagaggun mata da balagaggun maza wanda haramun ne al-ikhtilaf al-khalwa banta da mace mutum ya shiga wuri daga shi sai mace shi kaɗai, shedan ne na uku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kana shaytan salisuhuma face sai shedan ya zama shine na ukun su kallon fima-fimai a waya kallon fina-fimai a tele kallon blue film kallon kaza kallon kaza kallon fim din hausa mata balagaggu suna rawa suna bayyana tsiraicin suna rawa da mawaƙinsu a ciki suna rawa duk wannan hanyoyi ne na improving promoting zina fil ummatil islamiyya ciyar yadda zina gaba da ya gani a hoton nan ya yi sha'awa sai ya je nemo wata sai lalata ta wanda yau wannan ana ganin birgewa ne mata su yi ta yawo ba hijabi mata su ki yin lullubi mata su ki kamewa hira da maza haka kawai wannan duk asbab ne da fitan a cikin wannan al'umma ku gyara mu gyara addini ya hana mu wannan bayan zane sai luwaɗi neman maza namiji ya nemi dan uwansa namiji amalu ahlu qawmi lut amal qawmi lut aikin mutanen annabi lut atatuna dhukurana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yanzu za ku rinka zuwa kuna neman maza yan namiji ya nemi dan uwansa mace namiji ga maɗigo mata su nemi mata yau wannan masifa ta zama ruwan dare mace ta je ta kwanta da yar uwarta mace mace ta rinka soyayya da yar uwarta mace mace ta rinka zuwa tana lalata da mace yanda namiji yake yi da mace haka mata suke wa junansu haka maza suke wa junansu da zina ake cewa namiji yana neman mace ko mace tana neman namiji to yanzu fitsarar da tsiyar ta kai namiji ya nemi dan uwansa namiji mace ma ta nemi yar uwarta mace madugo har kungiya ce da su kuma wannan shine yau abinda turawa suke kokarin tallata mana a kasashen mu na Afirka same sex marriage same sex marriage auren jinsi iri ɗaya mace ta auri mace namiji ya auri namiji fada da Allah fada da Qur'ani fada da hadisi fada da dokar Allah shuka tsiya da iskanci da dabbanci haka halatta wa namiji ya auri dabba wai namiji zai iya zuwa ya auri akuya ya nemi akuya in ka ga dama zaka iya ajiye akuya ko tinkiya ko raƙumi a gidan ka rinka saduwa da shi wai wannan abin ake so wai a mika wa gwamnatocinmu wai su sa hannu cewa sun yarda da wannan abin a yi mana a cikin ƙasashenmu na afirka wajibi ne mu yaƙi wannan tunanin a bawa mace 'yanci a yi jikinta jikinta ne da haka yana daga cikin 'yanci duk abin da take so ta yi da jikinta in kare za ta ba wa kanta ta bayar babu laifi in 'yar uwarta mace za ta kira ta ba wa kanta babu laifi sannan dan kana auren mace baka da ikon ka hana ta abin da za ta ke so ko tana aurenka ko tana aurenka in ta yi sha'awar wani ta je ta kwanta da shi ba ta yi laifi ba a wajensu ai tana so ne ai ra'ayinta ne haka kai ma in ka je ka nemi ka nemi wani kana sha'awarsa ka neme shi ka kwanta da shi duk da kana da matarka ta sunna a dokarsu a wajensu ba laifi ba ne irin wannan rashin mutuncin shine turawa yau suke tallata mana a ƙasashenmu suna ba mu suna cewa mu ɗauka mu zo mu aikata wannan aikin suna nuna mana a hotuna suna nuna mana wasu alamomi suna kawo mana riguna da suke supporting irin wannan da launi launi launi da yake supporting wannan yake goyon bayan wannan tsiyar to wannan abun nake gaya maka ta kai ga yanzu harkar neman mata din nan mace ta nemi yar mace a gidan biki ake tallata wannan tunanin mace za ta tashi ta je gidan biki tana tallata wannan tunani ta nemi yar akwai matar da ta ce mun wata ta ce mata ke banza ce yaushe za ki bata lokaci kina yin aure namiji yana wulakanta ki ki zo ki nemi yar uwarki ku yi alaka an fi samun kuɗi an fi samun kaza ba ciki ba ɗaukan goyo ba kaza ba kaza ga kuɗi ga kaza da sauransu ta ce ni yanzu abin da nake yi kenan wallahi haka ta tallata wa yar uwarta ya za ki je ki aure ya sa miki hawan jini ya za ki ki aure a me da ke baiwa ya za ki ki aure ki ta wankin kashi ya za ki je aure ki ta bin miji auri yar uwarki mace tana harkar ta kina harkar ki ku je ku haɗu in kun yi sha'awa ku biya wa kanku bukata haka mazan ma ake zuga su ya za ka je ka kama gida kashe kudinka a banza ya za ka zo kana ciyar da wata a banza ya za ka ɗauri ɗan uwanka namiji kawai da ka yi bukata kira shi a waya kawai ka zo ka kwanta a kansa ka biya bukatar ka Ba zai ɗauki ciki ba ba komai ba kama gidan haya ba wani abu kawai ɗan abun kashewa za ka ba shi inda ya yadda namiji ya zama mijin ɗan uwansa namiji mata ma ta zama yar uwar yar wato wato mijin yar uwar ta mace wannan abubuwa ne da suke lalata mana rayuwa su hana mu jin daɗi shi yasa Allah ya jarabe mu da fari shi yasa in Allah ya kawo ruwan sai ya tabarna ko Allah ya jarabe mu da barayi Allah ya jarabe mu da yan fashi da makami Allah ya jarabe mu da yan ta'adda Allah ya jarabe mu da masu zubar da jinin mu suna kashe mu muna kuka ba wanda yake jin kukan mu ai ta ko mana yan ta'adda abokanan gaba suna ta fada da mu saboda mu mun yi fada da Allah mun yi fada da dokokin Allah ina kallon ka tun da ka zo ka tsaya a bayana so kake ka ce min lokaci yayi ku yi hakuri da wannan dan abun kuma wa'azi ne wanda yake na san bai da daɗi amma na tabbatar wannan al'umma matukar bata sanci wannan kazanta ba to babu ita ba samun zaman lafiya mu yi kokari mu tsarkake gidajenmu mu tsarkake hukumominmu gwamnatocinmu ku yaƙi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ku yaƙi shan giya ku yaƙi shan wiwi ku yaƙi kayan maye ƙwaya ƙwaya yau 'yan kwaya sun samu 'yanci a shigo da kwaya ƙasa yara su ta shan samarin mu matasa duk sun zama 'yan kwaya sai wanda Allah ya kubutar a hana su karatun boko saboda kwaya a hana su karatun qur'ani saboda kwaya a hana su shiga siyasa saboda kwaya a hana su kasuwanci saboda kwaya kawai an bar suna yayuwa a titi ba su da aiki sai ɗaukan makami da kashe mutane da tsallaka gidan mutane da yin barna da ta'addanci waɗannan yaran bayan shekara talatin su ne za su zama a bayan ƙasa su ne shugabannin ku ya za a yi ɗan kwaya ya zama maka jagora Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana Allah sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu